ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Manufar wannan karin magana na nusashe mu ne ga cewa idan ana batun faɗin maganar yadda ya kamata, wato maganar abin da ya kamata a lokacin da ya kamata da kuma wurin da ya kamata, to bai kamata a riƙa nuku-nuku ba, wato bai kamata a riƙa ɓoye-ɓoye ba. Ya kamata a fito fili a ƙarara a bayyana komai daki-daki, dalla-dalla ga waɗanda suka kamata a gaya musu daga kuma waɗanda su ya kamata su faɗi maganar. kenan waɗanda suke wurin dukkansu wannan al'amarin ya shafe su. Don haka tun da al'amari ne da ya shafi dukkan waɗanda suke wurin, to bai kamata a ce an yi wata rufa-rufa ba. Lokacin ya kamata a fito fili a bayyana komai daki-daki wato idan akwai wani zargi ko kuma zato da ake yi ma wani to a ƙoƙarin a yi bayanin da za a fita daga wannan zargi ko kuma zato ɗin to ya kamata a fito fili a faɗi batun ƙarara kowa ya sani misali ana tunanin cewa wane shi ne ke wa waɗansu wani abu waɗansu abubuwa na ha'inci kamar sata ko uh, haɗa husuma wato irin su gulmace-gulmace da munafunce-munafunce da sauransu to idan daga ta daga uh, wato wuri ya wuri aka kai aka komo aka ga cewa to fa abubuwa suna neman su kwaɓe abubuwa suna neman su rincaɓe idan har in ba a fito fili an yi bayanin da kowa zai gamsu kowa ya fahimci matsayinsa kowa ya san halin da ake ciki ba wato hakan zai iya haifar da wata mummunar matsalar da za a rasa yadda za a yi a fice daga wannan matsalar don haka sai a yi bayani daki-daki dalla-dalla wa dukkan waɗanda abin ya shafa hakan ke sa a ce ranar wanka ba a ɓoyan cibi kenan wato lokaci ya yi da ya kamata a yi bayanin da ya kamata kowa ya sani a daidai wannan lokacin domin akan ce a bari ya huce shi kan kawo rabin wani wato ya kamata a ce an yi abin da ya kamata a wurin da ya kamata da kuma lokacin da ya kamata domin a samu damar kuɓuta daga zargi ko kuma daga faruwar wani abin da zai munana zai ƙazanta zai zamanto cewa mai matuƙar illatarwa ga al'umma musamman waɗanda abin ya shafa. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba inda za a ji wani sabon karin magana. Tare da fatar za a yi liking, za a yi sharing kuma za a yi subscribing. A huta lafiya.